Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 8 ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani masallacin birnin lahore na kasar pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla takwas kamfanonin shugaban amurka donald trump sun yi asarar dala amurka sama da biliyan daya tun daga shekarar 1985 zuwa 1994 sannan yau ne ake zaɓe a ƙasar afirka ta kudu mai fama da matsalar tattalin arziki To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ƙarin sarakuna a jihar sai dai wani ɗan majalisar jihar bai ji daɗin yadda aka ɗauki wannan matakin ba. An zo an ce an yi rano an yi gai an yi kara duk a kudu suke sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a buci ban ji daɗi ba saboda ba wa dan bata ba shi gamna dan Kano North to amma ya za a ce an kawo maganar sarakuna ya bar abin nan mazaɓar shi ta Kano ta arewa a baya. To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji yadda ma'aikatan jihar Bauchi suka koka kan rashin samun albashi da kuɗaɗensu na fansho daga hannun gwamnati mai barin gado. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ayyana kwanaki uku na makoki da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi biyo bayan mutuwar mutane goma sakamakon haɗarin da wata motar dakon man fetur ta yi a farkon wannan makon. Muna kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili ya shirya zai kuma kawo amma yanzu dai ga labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. wani harin bam na kunar bakin wake da aka kai da safiyar yau dinnan laraba a haraba wani masallaci a birni na biyu mafi girma a kasar pakistan wato lahore ya hallaka mutane akalla takwas ya kuma raunata wasu ashirin ana kyautata zaton wata motar 'yan sanda da aka auna wa harin daura da ɗaya daga cikin ƙofofin masallacin jami'an 'yan sanda akalla biyar ne suka mutu a wannan harin a cewar arif nawaz babban jami'in 'yan sanda na lardin punjab masallacin da sufaye wanda aka gina shi tun karni na goma sha ɗaya wanda aka fi sani da sunan datta dabar na daya daga cikin mafiya girma da aka kuma fi ziyarta a ƙasar. an taɓa kai masa hari a baya ciki har da wani harin bama-bamai a shekarar 2010 wanda ya kashe mutane 40 tun a lokacin ya kasance cikin kulawar 'yan sanda daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1994 kamfanonin donald trump sun yi asarar dala amurka sama da biliyan ɗaya. al'amarin da ya sa trump gabanin zamansa shugaban ƙasa ya iya kauce ma biyan haraji na tsawon shekaru takwas daga adadin shekaru goma bisa ga wani rahoton jaridar new york times ta jiya talata trump yakan bayyana kansa a matsayin ƙwararrun ɗan kasuwa mai cin gashin kansa kuma ƙwararre a harkokin kasuwanci. to amma ya yi shekara da shekaru yana ta asarar kuɗaɗe fiye da kowane mai biyan haraji a amurka a cewar jaridar ta times wadda wadda ba ta yi amfani da ainihin bayanan takardun harajinsa ba amma ta yi amfani da bayanan wani wanda ya ga takardun A yau Laraba 'yan ƙasa Afirka ta kudu suka jeru a layi a rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen da ake yi a ƙasar wanda ta yi shekara da shekaru cikin taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma yawan cin hanci da rashawa. Wannan zaɓen gwaji ne ga jam'iyyar shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa. wato jam'iyyar anc wadda a baya ta yi matukar farin jini wadda kuma ke mulkin afirka ta kudu tun daga lokacin da aƙidar wariyar launin fata ta zo ƙarshe shekaru 25 da suka gabata mutuncin jam'iyyar ya zube saboda rashin ayyukan yi wanda ya kai mataki na kashi 27 cikin 100 da kuma taɓargaza almundahana wadda ta tilastawa mutumin da ramaphosa Ramaphosa ya gada wato Jacob Zuma daga ofishinsa a shekarar bara. Ana kyautata zaton jam'iyyar bardan yaƙi da wariyar launin fata kuma ta tsohon shugaban ƙasa Nelson Mandela ita ce za ta ci zaben na yau Laraba. To amma tana fuskantar babban ƙalubale daga babban jam'iyyar adawa ta DA mai tsaka-tsakin ra'ayi. da jam'iyyar eff mai tsatsauran ra'ayin 'yan gabade-gabade ana sa ran za a sanar da sakamakon ƙarshe a ranar asabar mai zuwa jam'iyyar da ta yi rinjaye a majalisar dokokin afirka ta kudu ita ce za ta zaɓi shugaban ƙasa wanda za a rantsar da shi a ranar 25 ga watan mayu labaran na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu ɗalibai maza biyu ɗauke da bindigogin hannu sun kashe wani ɗan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda takwas a wani hari da aka kai a wata makaranta a jiya talata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da kirkiro karin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya guda hudu a jihar ta Kano bayan ta kammala aikin gyaran dokar kula da naɗi da aikace-aikacen sarakuna na jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. With this, I beg for a to provide for the amendment of Kano Areas Appointment and Provisions Edit Number 9 of 1984 and for other matters connected therewith is hereby passed. Shugaban Majalisar Dokoki ta Jihar Kano kenan Honorable Kabiru Alassar Rim ke neman jaddada amincewar wakilan majalisar dangane da kwaskwarimar da suka yi wa dokar naɗin sarakuna da aikace-aikacensu a jihar Kano gabanin haka sai da 'yan majalisar suka yi wa daftarin dokar karatu na biyu da na uku honorable baffa babba dan agundi shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta kano ya fayyace kunshin dokar a yayin ganawa da manema labarai kowace masarauta tana da nata council din mai zaman kansa na ɗaya kenan sannan akwai kuma state council of chiefs wanda ya hada da dukkanin sarakunan kuma ya hada da wakilci na wasu daga cikin hakiman da suke kowane bangare da wakilcin gwamnati kuma gwamna shi ne zai naɗa ciyaman na kowane council a lokaci shekara biyu biyu juya juya a rotation ne tunda duk sarakuna ne masu daraja ta ɗaya darajar su ɗaya da sandan ikonsu da komai da komai wannan gyaran dokar ya shafi tsari na yadda za a dinga samar da kuɗaɗe na tafikar da sarautu a bai shafa ba wannan doka tana nan yadda take saboda haka da abin da ya zama ya faɗo a bangaren ka kaga wannan doka ta shafi ka kenan za ka amfana da wannan kaso da aka yi izinin a bayar. Yayin da ake saka da muhawara a kan daftarin dokar dan majalisa mai wakiltar mazaɓar bata Hafizu Sani mai daji ya fice daga zauren majalisar. An zo an ce an yi rano, an yi gai an yi kara duk a kudu suke. sannan kuma an zo mu a Kano ta arewa an yi guda ɗaya a bici. Ban ji daɗi ba saboda ba wa bata ba kuma very unfortunately shi gamna dan kano north amma ya za a ce an kawo magana sarakuna ya bar abin da mazaɓar shi ta kano ta arewa a baya baya ga ɗan majalisar na dan bata wakilai shida na jam'iyyar pdp a majalisar sun cewa zaman majalisar na jiya da na yau domin nuna a adawa su da yunkurin kirkiro sabbin masarautun da wannan amincewa da 'yan majalisar suka yi wa wannan doka a yanzu jihar kano na da masarautu guda biyar kenan waɗanda suka haɗa da masarautar kano wadda ta kunshi ƙananan hukumomi goma wato tarauni da dala da nasarawa da fage da gwale da kumbotso da ungogo da dawakin kudu da kuma mun jibir sai masarautar rano mai kananan hukumomi goma waɗanda suka hada da rano da bunkura da kibiya da takai da sumaila da kura da doguwa da tudun wada da kiru da kuma bebeji yayin da masarautar gaya ke da kananan hukumomi takwas waɗanda suka hada da gaya da ajin gida albasu da wudil da garko da warawa da gezawa da kuma karamar hukumar gabasawa ita kuwa masarautar karaye na da ƙananan hukumomi bakwai ne wato karamar hukumar karaye da rogo da gwarzo da kabo da liman gado da madobi da kuma garin malam sai masarauta ta biyar wato masarautar bici wadda ke da ƙananan hukumomi tara da suka hada da bici da bagwai da shanono da tsanyawa da kunci da makoda da ɗanbata da dawakin tofa da kuma tofa a yau ne dai ake sa ran gwamnan kano abdullahi umar ganduje zai rattaba hannu akan wannan doka kana daga bisani ta fara aiki ga dangadan mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria madalla gaida mahmud ibrahim kwari A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan matakin kirkirar karin sarakunan yanka masu daraja ta ɗaya da gwamnatin jihar Kano ta yi sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma za mu je jihar Bauchi inda ma'aikata da kuma 'yan fansho suka samu kansu a cikin yanayin rashin tabbas dangane da batun biyan su albashi da kuma haƙoƙinsu da ke wurin gwamnati mai shirin barin gado. Ko da yake gwamnatin mai barin gado ta bayyana dalilan da suka sa aka samu jinkirin. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. bincike na nuni da cewa ma'aikatan da kuma masu karɓar fensho a jihar Bauchin suna bayyana fargaban abin da ya faru a farkon kama mulkin wannan gwamnati mai barin gado shine zai sake faruwa inda aka bar mata bashin albashin ma'aikata na tsawon watanni uku. Domin neman sanin halin da ma'aikatan da kuma 'yan fensho ke ciki na rashin samun kuɗaɗen nasu ga abin da suka shaida mini. kai ai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una banda kongore da ake mana ma kudin albashin ya gagara samuwa gashi an shiga watan azumi ana cire muku wasu abubuwa ke a ciki ana mana kongore a dan yanki a dan yanki a dan yanki bara muke yi gari muke shiga kawai muna samun magabatan mu mu dan roƙe su san mana ita gwamnati bata ga muku abin da yasa bata biya wannan kudi ba mu ji ba ba mu ji ba to har yanzu mun sa ido ba mu sami pension ba mm-hmm. ga kuma muna cikin wani irin hali ba mu da kuɗi mm. muna samanin za a biya mu har wa yau ba a biya mu ba to ba mu san dalilin da ya sa mutumin nan har yanzu bai biya ko saboda haushi ne da bai ci zabe ba shi yasa har yanzu bai biya mu ba to ba mu sani ba haka ya banza da mu a gratuity har yanzu babu labarin gratuity da pension ba mun shiga cikin wani hali to sai dai in ji cewar mai fashin baki kuma tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar bauchi comrade abdullahi koli ya ce rashin biyan albashin ya janyo zargi wa gwamnati mai barin gado ta yin amfani da kudaden domin biyan kansu a lawus na barin aiki. gaskiya abin ya ba mutane mamaki kuma an sa mutane a tsaka mai wuya domin duk harkoki sun tsaya kuma musamman a wata na ibada to kuma mutane suna da tabbacin cewa ta wani bangaren ah, an biya hakkin wanda suka yi wa wannan gwamnati aiki da suna abin da ake ce masa saberan gratuity wato kamar gwamnati da makarabansa mhm. to idan har wannan ya zama gaskiya kuma a kibiyan yan fensho da ma'aikatan gwamnati hakkinsu to a gaskiya ba ya adalci ba domin abin ya haifar da jita-jita gwamna mai shirin karɓar mulki a jihar bauchi ta bakin kakakinsa dr ladan salihu ya buƙaci gwamnati mai barin gado da su biya ma'aikata hakkokinsu gaza biyan kudaden zai kawo musu matsala da ma'aikatan jihar shi yasa muka yi wannan kira ga mai girma gwamna da ya amfani da daman da allah ya bashi ya biya waɗannan ma'aikata albashinsu in har aka kai ga tsawon lokaci ba a biya wannan albashin ba mu za a bar mu da fushin ma'aikaci a bar mu da jangongon asusun gwamnatin tarayya wanda ake zama a yi kasafi kowace wata da wato kwamishinoni da sauran uh, gwamnatin tarayya sun zauna sun gama zaman su an saki waɗannan kuɗaɗe wa jihohi. To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchin Alhaji Umar Sade ya bayani a hukumance game da sanadiyar rashin biyan albashin a hirata da shi ta wayar tarho. Wallahi, wallahi, yi salari ma kana gasa kumburi na saballe. Me ya hana sanin salari? wallahi daga federation account ne wurin jihohi bakwai suna da wannan discrepancy shi ne hana samun aboci? wallahi ne hana federation account ya kamata shi ma ma masa uzuri saboda ai shi bai da matsala albashi wanda yanzu biya bashin na wani ma wallahi mutane da san za a yi tayar da mutane Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. gaida Abdulwahab Muhammad. A jamhuriyar Nijar yau aka fara zaman makoki na kwanaki uku da nufin nuna alhinin rasuwar mutane sama da hamsin da suka kone kurmus a yayin da wata motar dakon mai ta kama da wuta jim kaɗan bayan faduwarta a mashigar birnin Yamai a daren Lahadi wayewar Litinin ɗin da ta gabata. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a ƙarshen taron majalisar tsaro ta ƙasa wanne ya gudana a yammacin jiya talata a ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu isuhu a fadarsa ne hukumomin jamhuriyar nijar suka ba da sanarwar soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku wanda ke farawa daga yau laraba domin nuna juyayin rasuwar mutanen nan kimanin hamsin da biyar da suka kone kurmus sakamakon gobarar da ta barke lokacin da wata motar dakon mai ta ringe sa a unguwar airport ta birnin ya mai a shekaran jiya alhaji idar adamu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Bayan wanga babban hatsarin da ya same mu, president la republica conseil national de securite ya ba da umarni saboda a yi wannan makoki na kamar zama makoki ne don mai babba asara shi kuma zama makokin da ake yi lalle mutane suna zuwa aiki suna komi amma kun gani kamar wajen tutar kasa ita ce kama ake kwantar da kaɗan kun babu wani babban kuɗi a haka ko wani babban abu da za a ci ana wani kidi kidi saboda a nuna zama makoki ne ake yi to wanda suke kwantar su ce kusan sun kone kuma sun ji jiki sosai a kun gani shugaban ƙasa da duka majalisa da prime minister da cikin gida duka sun je gare su sun ji jiki kwarai kokarin jin ta bakin dangin wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya citira sakamakon yanayin alhinin da suke cikinsa to amma wasu mazaunan yamai da na tuntuɓa akan wannan batu sun bayyana cewa sunana alai shekaru wannan abu da ya faɗo gaba ɗaya muna ya faɗo ma gaba ɗaya gwamnati ta kyauta to ta ce ai zama makoki ɗan uwan waɗannan mutanen su ma sa su daɗi kenan sun san an kula da ƴan ƙasa musamman shi gwamnati kowa da kowa nashi na da talaka da wanda ba talaka ba don gwamnati ne kai ko ka haito ka ce ba nashi ba ne kai nashi ne kenan ko abin da ya haidaɗi ya an kai wannan shi na mai kyau wannan eh, ni ne manno dogon dutse gobai gwamnati matakan da ta ɗauka ya yi daidai sabida da ta yi haka nan kaga abin ta kyauta matalakawa ne sai mu nemi ubangiji allah waɗanda suka riga mu innan allah a gafarta musu allah ya musu ahuwa abu ne wanda in allah ya kama mutane shi sai dai su sa hannu biyu su karba sai haƙuri su dangana wajen ubangiji shugabannin addinai irin su ustaz muha halil mamba a kungiyar addinin islama ta ien na jan hankulan jama'a akan mahimmancin irin wannan lokaci na zaman makoki da ake bukatar eh, jama'a su shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta ishe mai hankali ya zama wa'azi gare shi sai a ta istighfari a nema musu gafara mu nema mu kanmu kuma yadda lamarin mu ga Allah shi komai yakan iya faruwa a yammacin litinin ne aka yi jana'izar waɗannan mamata a yayin da wasu sama da talatin ke kwance a asibitoci daban-daban na birnin yamai yayin da direban tankar da ta yi wannan hatsari ke tsare a hannun jami'an tsaro matakin da ake dangantawa da dalilan bincike sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a da sule mummuni barma to kafin mu je ga shirin himma ba ta ga rago ga tasirin azumin ramadan sunana Adamu Suleiman Jakus biyu babban tasirin shi shine wata ne mai alfarma na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan goma da ake sa maka to a wannan karon za a sa maka ashirin saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam saboda haka mutane su yi ɗauki ainihin wannan dama su bauta wa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan sunana Abubakar da matsayina na musulmi ko in ce mumini azumi yana da matukar tasiri a wajena ba ma kaina ba na san ga kowa amma to ni kaina kasatan zan nan cewa azumi na tasiri sosai a rayuwata musamman yanda za shiga ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka sanda zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine ka'ida shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu yi kuma musulmi ya kasance a kai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu ka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sani saboda zan ga abu bari in ci ina mararin wannan zan ga gashi bari in ci amma lokacin azumi zaka zan iya sarrafa kaina yanda nake so sannan kuma dama kamar yadda ka sani addini da ya zo da takaitacin cin abincin to amma lokacin da muke sakakadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba bincika azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin ramadan din da kuma shi tsawal eh, to amma sauran azumukan nan da ake alhamis litinin nakan same su da wahala domin nakan samu jawatin mutane suna cin abinci ne kuma sai in ji ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai ki ga na dauka kuma sai ji lafiyar ta ta karu da haka yana da tasiri sosai a wajena wannan lokacin nakan samu dama wanda kan tashi da daddare in yi ibadu karin gwiwa yadda malamai suke buɗe wuta ma ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan rediyo zaka ji ko ina ana ta ƙara faɗin ballan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan rashin yin ta ne yake sa kan samu matsaloli to wannan damar da nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kan kaina. dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na ci a karfe 11:21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutar yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. to ba ni misali yanzu idan wani kananki ko dan uwanki yana so ya zo amurka wani wani gargadi zaki bashi kakin ya zo musu zan yi saboda akwai mutane da yawa a gida da suke tsammanin kana zuwa nan akwai aikin da zai yake jiran ka da aka samu ko kaman kuɗi yana faduwa daga sama to dole in ka zo nan gurin akwai hard work dole sai ka sa kai aiki sosai dan hmm. politics din garin nan dai gashi nan ga yanda yake ana yi ana ana ganewa kenan dai kina cewa kowa kake in ka zo garin dole sai ka jira kan kayi aiki matuka eh dole za ka samu taimako sai kuma ba kamar yadda a gida akwai yan uwa yadda komi kamar akwai community base a nan gurin kamar bayan shekara ma biyar da na zauna a nan gurin kamar ina abubuwa na ni kaɗai as an individual kafin na samu um, communities din da na fara harka da ba kamar gida bane da za a kana da kanne akwai eh, har ma yan makuta suna so su taimake ka akwai mutane da suke so su taimako amma kai ma sai ta miƙa hannu kafin a miƙa maka hannu kana wani lokaci dole sai ka roƙo in kana so a baka taimakon ba ka baka tsaya nan sai an kama ka abin dole sai kai da kanka kaje ka nuna ne kana eh. buƙatar taimako eh nan gurin ba wani lalle bane saboda um, eh wani lokaci in ka san mutane yana ɗan taimako amma sanai sanin mutane kawai ba zai baka abin da kake so ba kai ma sai ka koma waye sai ya je ya sa ka sa bakinka ka sa intention ɗinka. to sai kuma wajen harka harka ma'aikata 'yan najeriya ki gani in ce wa'anda 'yan wanda suka baro najeriya suka zo nan rayuwar tasu ya ga rayuwar akwai ci gaba akwai bunƙasa akwai sauyin rayuwa ko ni ki gani gaskiya ni dai a takaice ina ga akwai ci gaba sosai saboda akwai mutane da yasa ni a sani na especially 'yan eh, najeriya da suke zuwa nan gurin Eh, muna make up mutanen that are more educated mun fi masu ilimi so mutane suna zuwa nan su karatu su nemi aiki akwai mutane da suke aiki a different um, different companies kuma na san mutane da yawa da suke aiki don musamman su taimaka wa mutanen gida to sai kuma yanzu zamu zamu ta bangare kaɗan mutane ce kamar yanzu in ka tura ɗiyar ka amurka za ta zama haka za ta zama haka za ta lalace za ta mi zaki ce akan wannan abu da mutane ke faɗi Um, zan ce gaskiya ba gaskiya ba ne saboda ni ma na ji irin maganar nan tun na bar Najeriya na zo nan gura kuma shine abin da mutane ya kamata gaskiya su gane amfanin idan mutum ya bar kasarsa ya je wani a kasa dole akwai canji kuma dole akwai um, adaptation don ya samu ya zauna lami lafiya idan kamar sanda na zo ni kafin na gane yanda harkoki suke a nan gurin na cancanza akwai wasu abubuwan da suka mun suka yi min wuya saboda culturally yadda muke a gida kenan amma abubuwan da muke a gida ba wani lalle ba ne za su amfani a nan gurin da su yanayin su daban kamar me kenan suka baki wuya da ki zo. kamar um, abinci abinci ma gaskiya sai da dan wahala kafin na saba <laughs> da ɗanɗana abincin <laughs> nan gurin da na rasa yadda zan a kaina akwai in na ga abinci akwai yanayin da yake ma a kaina sai kuma ɗanɗanon daban ne sai da na je na saba sai kuma for example um, kamar a gida za ka ga an ce yadda mata suke yawanci to wani al'adun ba wani lalle ba ne idan na mace ta zo nan ta ci gaba da rike al'adun nan ba wani lalle ba ne ta samu sakewa a nan sosai saboda al'adun they don't apply a nan gurin. Mhm, ba ɗaya ba ne. Mhm. ba ɗaya ba ne saboda haka kamar a gida za ka ga an ce na mace ta zauna ga mijinta nan zai kawo mata eh, kuɗi da kayan abinci da kayan gida gashi gashi gashi nan ba ba wani lalle bane haka ne mata da maza a nan gurin dai duk da akwai inequality daban-daban a nan akwai more opportunities ma mata su zo su ma su nemi aiki yadda suke so da rayuwarsu. Sita uh, Albanat Maryam Lawal Mutar kenan 'yar asalin kasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan kasar Amurka. mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc Kama da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. na farko a yau ya fito ne daga Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum da Malam Aminu Sabon Shago unguwar Jaji da kuma Alhaji Sa'idu Mai Shago unguwar Jaji Patiskum inda suka ce a yau mun shigo ne cikin wannan shirin naku domin taya 'yan uwa musulmai murnar sake shiga watan Ramadan mai albarka. Ya Allah ka ba wa masu hannu da shuni ikon tallafa mana mu talakawa. Ya Allah kar ka ba su ikon yin ruwa. Ya Allah ka tauye zukatunsu na kyamar talakawa. a maida su tamkar bayi wajen yi wa talakawa hidima ga kuma mu na gaba daga sade sa'idu daura shi kuma ya ce salam voa hausa muna yaba wa ya huna buru akan kokarin da yake na haɗa kan mabiya addinin musulunci da na kirista bayan haka muna godiya a gare shi da taimakawa musulmi masu karamin karfi a duk watan ramadan da fatan allah ya saka masa da alheri sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga malam balarabe hafisu gusau inda ya ce yau kiranmu ga 'yan kasuwa ne da masu hannu da shuni da su tashi tsaye su taimaka wa al'ummomi a cikin wannan watan na azumi da musulmin duniya ke gudanar da ibada a cikin shi domin nuna jinƙai da tausawa ya zama wajibi 'yan kasuwa su sauƙaƙa farashin kayayyakin abinci a gefe ɗaya kuma muna kira ga 'yan siyasa da sauran masu hali da ci gaba da taimakawa mabukata domin samun falalar wannan watan mai alfarma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce amurka za ta ɗage takunkumin da ta kakaba ma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar venezuela to amma ta gargaɗi alƙalai 25 na kotun kolin ƙasar ta venezuela game da yiwuwar fuskantar matakin ladabtarwa sannan ya ƙara da cewa muna nazarin duk zaɓin da ke gabanmu game da batun cire shugaban ƙasar nicolas maduro mutumin da ke cikin ɗakin mutanen da ke cikin ɗakin babban taro na shekara-shekara da ake yi a washington kan nahiyar amurka sun yi tsit bayan da pence ya nuna yiwuwar za a ɗau matakin soji an tafawa mataimakin shugaban a wasu lokuta a cikin jawabin nasa lokacin da ya alkawarin cewa amurka za ta kasance tare da mutum mutanen venezuela har sai an samar da 'yanci. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mavasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.